Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ku da wannan dare. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Yau Asabar tara ga watan Mayu na shekara ta 2020. Aisha ta ce tare da Sarfila Lahashin Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu. za ku ji cewa 'yan kasuwa a jihar kanan najeriya sun koka da a buɗe kasuwanni gaba ɗaya idan za a buɗe gari a cikin garin kano akalla akwai mutum fiye da miliyan biyar to yaushe za a ce 'yan supermarket manya wadda ba su guda hudu biyar zuwa goma ba za su wadatar ka je kafin ka shiga wahala ka zo biyan kuɗi wahala muna tafi da ƙarin bayani sannan muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim ka almasi garba zai gabatar. Ko da gaske ne an taɓa ruwan sama mai zubowa da kifaye daga sama idan kuma haka ne to a ina ne kuma wani irin yanayi ke kawo hakan. Daga bisani za mu muku labaran wasanni daga nan birnin Washington. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Asabar jami'an kasar Rasha sun bayar da rahoton mutane sama da dubu goma sun kamu da cutar COVID-19 cikin kwana guda. Wanda hakan ya sa yawan waɗanda suka kamu ya kai dubu ɗari biyu a cewar jami'ai mutum ɗari da hudu sun mutu lokaci guda. Kasar Italiya ta zamto kasa ta uku a duniya ta samu mace-mace har sama da dubu talatin daga cutar coronavirus inda Birtaniya da Amurka ne kadai ke gabanta. Italiya ta ce ta samu sabbin ƙarin mace-mace har ɗari biyu da arba'in da uku a jiya Juma'a, wanda hakan bai kai yawan waɗanda aka samu ba a baya. Na sama da mace-mace ɗari tara a rana wanda aka samu a ƙarshen watan Maris. A ƙasar Spain, biranen Madrid da Barcelona sun sanar da cewa ba za su ɗauki matakin sassauta dokar zama a gida ba kamar sauran ƙasashe saboda har yanzu yawan waɗanda suke kamuwa da cutar sun yi yawa cikin turai baki ɗaya ƙasashe na bikin cika shekaru saba'in da biyar da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu cikin wani yanayi saboda annobar coronavirus an dai soke duk wasu tarukan mutane tare da baiwa 'yan ƙasashen turai shawarwari da su yi murnarsa a gidajensu. Sarauniyar Ingila Queen Elizabeth ta yi wani jawabi ta gidan talabijin da ba a saba gani ba da ya hada da takin yaƙi da kuma coronavirus. Kusan watanni biyu kenan tattalin arzikin duniya ke durƙushewa inda yawan marasa ayyukan yi a Amurka ya cira zuwa kashi goma sha kuɗi dugu bakwai cikin ɗari. Wanda hakan ya wuce na Turai da sauran ƙasashen da suka ci gaba irin su Japan da Birtaniya. Tasirin cutar coronavirus ya mayar da Amurka baya wadda 'yan shekaru kafin yaduwar annobar coronavirus take morar girman tattalin arzikinta a fannin ayyukan yi. A 'yan watannin da suka gabata kawai, yawan rashin ayyukan yi a faɗin ƙasar yana kan kashi uku da ɗigo biyar cikin ɗari, wanda shine mafi kankanta da aka gani cikin shekaru hamsin. Yana kuma ƙasa da na ƙungiyar tarayyar Turai na kashi shida da ɗigo biyu cikin ɗari. rahoton da aka fitar na ayyukan yi da hukumar kididdiga ayyuka ta amurka ta fitar jiya juma'a wanda ya nuna cewa amurka ta rasa ayyukan yi miliyan 20.5 cikin wata guda wanda shine yawan da ba a taɓa gani ba a tarihin tattalin arzikin amurka yawan amurkawan da suke karɓar tallafin rashin aikin yi na sauyawa yayin da ba kowanne ba ne yake neman tallafin ba 'yan makonnin da suka gabata inda wasu suka samu wasu ayyukan wani kwararre kan cututtukan da akan samu daga abinci da dabbobi wanda ke aiki da hukumar lafiya ta duniya da who jiya juma'a ya ce shi dai ya yi imanin cewa wata kasuwar da ke birnin wuhan na kasar china inda ake sayar da dabbobi masu rai ta taka rawa sosai game da ɓallar cutar coronavirus wacce ke haddasa cutar covid-19 to amma ana buƙatar ƙarin bincike don tabbatar da ainihin yadda abin ya faru Gwamnatin China dai ta rufe kasuwar a watan Janairu a matsayin wani bangare na kokarin tsaida yaduwar cutar, tare kuma da tsaida sana'ar saye da sayarwa da kuma cin namun daji. Da yake magana da manema labarai a birnin Janeba, kwararre a bangaren cututtukan da ake ɗauka daga abinci da dabbobi, wanda ke aiki da WHO Peter Ben Embrack ya ce akasarin wannan kasuwar na samar da nama da abin zaman gari ga miliyoyin mutane a duniya don haka a maimakon hukumomi su tsayi da irin waɗannan kasuwanni ya kamata a bubuɗe su ya ce har yanzu ba a san yadda aka yi ba dabbobi masu rai ko kuma masu hada-hada a kasuwar suka kai cutar kasuwar ba. sashin Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da jihohin Najeriya suka kasance cikin dokar hana zirga-zirga sakamakon barkewar cutar COVID-19 a jihar Kano da ke arewacin kasar, kamar ana cibka ne yana kuma warwarewa ganin yadda ake samun cinkoson jama'a wasu kasuwanni da aka bude a kanan domin hada-hada a ranakun litinin da alhamis wanda ke jefa tsoron yada cutar corona a tsakanin al'ummar jihar daga kano ga rahoton da wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya aiko mana bayan fara aiki da dokar hana zirga-zirgar jama'a a birni da kewayen kano domin dakile cutar corona a jihar hukumomi sun sassauta dokar domin sayayyar kayayyakin masarufi na yau da kullun a wasu keɓantattun kasuwanni da kantina da gwamnati ta amince da su dokar fita sayayyar na aiki ne daga karfe goma na safe zuwa karfe hudu na yammacin ranakun litinin da alhamis da aka yarda mutane su fita sai dai yadda ake samun turmutsun jama'a a waɗannan wurare na zama abin fargaba game da sha'anin wannan cuta ta corona a cikin garin kano akalla akwai mutum fiye da miliyan biyar to yaushe za a ce yan supermarket manya wadda ba su fi guda hudu biyar zuwa goma ba za su wadatar ka je kafin ka shiga wahala ka zo biyan kuɗi wahala turai abin ba kyau ko kankani saboda haka da allah in har za a sake buɗe kasuwa misali kamar da suke cewa market da wasu 'yan kasuwanni na kayan abinci a bude gaba ɗaya irin su kasuwar sabon gari a bude su suma saboda akwai abubuwa da jama'a da eh, jama'a suna bukata da kantin kwari duk wata kasuwa da take a kano a bude ta saboda a samar da saukin cunkoso na jama'a. Alhaji Abubakar Sadiq Muhammad kenan wani mai kula da al'amura a nan Kano. Shi ma wani dan kasuwa Alhaji Najib Tukur na cewa. Da gwamnati ta buɗe kasuwanni kuma ta ƙayyade wasu ranaku da ya kamata mutane su fita su je su sayayya na harkar yau da gobe. In ka duba gwara ka ce gaba ɗaya ka buɗe gari kowa ya fito ya sai da abin da yake sayarwa wa wanda ake tsananin bukata domin akwai abubuwan da ba su zama dole ba ba a da bukatar su domin idan ka ce ka riga ka kayyade inda za a je a yi sayayya to da idan mutanen nan mutum biyar ne ko goma suke zuwa su yi sayayyan nan eh, sabanin wannan gurare da aka kayyade to za ka iya ka samu mutum hamsin ko ɗari eh, wanda suka je domin su yi sayayya a gurin nan shine abin da bahaushe yake cewa an gudu ba a tsira ba to sai ka ga in kayi sati uku baka ɗauki wannan cuta ba a wannan ranar kuma za a iya gaba ɗaya a sprayin wannan eh, cutar ga al'umma wannan mataki na gwamnatin kano na keɓe wasu kantina domin hada-hada ya sanya ƙananan 'yan kasuwa a kasuwar kantin kwari na nuna damuwa suna masu cewa kamata ya yi mahukunta su basu su makamanciyar wancan dama da aka baiwa manyan 'yan kasuwa To amma Alhaji Abba Bello da ke zaman manajan daraktar kasuwar kantin kwari na cewa. Na farko mun gamsu al'umma tana cikin damuwa gaskiya ne wannan. Na biyu a bisa yanayin da ake a ciki babu inda za a saki mutane sakaka su dawo yadda suke yin mu'amala a da ba zai yiwu ba. Amma ne dole a tausaya a dubu masala ta al'umma duk matakin da za mu ɗauka sai ya biyo bayan umarnin gwamnatin jihar Kano sai mun tattauna da gwamnatin jihar Kano ta ba mu shawara mun ba ta shawara an fitar da abin da yake gani shi mafi alhari ga al'umma shi ne abin da za mu gabatar. Akan dai zuwa ne a daidai lokacin da al'umma ke kokawa kan yadda suka ce 'yan kasuwar na ta da farashin kayayyaki duk kuwa da ibadar Ramadan da ake ciki ga kuma yanayin alhini da kuma fargabar cutar corona. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, masu sauraro kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin an soshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske da suka hada da Mansur Babu Wuro na faɗa da Muhammad Ahmad Umar da Khadija matar mai kayan miya Orji Kwatas Gombe da Sani Muhammad Chindo da Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Bafa Haruna Bajoga da Alhaji Umar Foreba da Adam Adam da Alhaji Bara Dada da dai sauransu game da batutuwa da dama da suka shafi azumin watan Ramadan da kuma ansoshin su sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman taka lafiya masu son sanin ko da gaske ne an taɓa ruwan sama mai zubowa da kifaye daga sama idan kuma haka ne to a ina ne kuma wani irin yanayi ke kawo hakan. To bari mu fara da kashi na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske game da batutuwan da suka shafi azumin watan Ramadan. Idan masu tambayoyin na tare da mu, ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma Sarki malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da kashi na ƙarshen na ansoshin da ya baku inda zai ɗan sake komawa baya kaɗan ya ɗora kan bayanin lailatar ƙadari saboda a fahimta sosai. Kuma a ce misali Allah ya sa a bana shekara ta dubu ɗaya da da 1441 na hijira ka dace da lailatul ƙadari. Kafin wannan shekarar ma a baya ka dace da lailatul ƙadari akalla guda goma ko kuma tun daga balagar ka har zuwa mutuwanka ka dace da lalatul kadari akalla guda ashirin ko talatin to ka yi lissafi shekara tamanin da hurhudu ko da uku uku sau tamanin sau ashirin ko talatin kaga shekarun suna da yawa saboda haka wannan lalatul kadar da Allah ya boye a cikin goman karshe ga al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama na daga cikin baiwar da yawa wannan al'umma bai yi wa sauran al'ummomi ba idan ka duba al'ummomin da suka gabace mu akwai wanda ke shekara 200 a duniya kafin ya koma ga Allah akwai wanda ke shekara 500 kusan shekara dubu ko fiye da haka akwai waɗanda suke yi amma sai ka iske mu da shekarunmu da ba sa wuce 60 70 80 in an yi ainin ne a samu mai 100 100 da to amma za ka iske in aka tara ayyukan mu ayyukan mu. sai sun fi jan nauyin ma'auni akan ayyukansu saboda baiwar da Allah ya mana kasancewar mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma irin su lailatul qadar din da bai ba ma wasu al'ummomi kafin mu ba saboda haka akwai lailatul qadari yana nan duk wanda ya aikin kwarai za a ninka masa kamar yayi ainihin ibada ne na shekara 80 da wani abu sa'annan akwai su itikafi sannan kuma akwai su salloli waɗanda mutum ke tashi na tahajjud tsakanin shi da ubangijinsa ya yi ko a jami'i ko shi kadai ko kuma shi da iyalinsa duk waɗannan abubuwa gara basa ne da Allah maɗaukakin sarki ya tana ma wannan al'umma sannan kuma ba kowa yake dacewa da shi ba sai wanda ya nema kuma wanda ya nema din ba wani abu ake rubutawa a goshinsa cewa wannan ya dace da lailatul qadari ko ya ganta ba sai dai alamomi da aka yi bayani na ainihin wato rashin zafi a wannan shekara a wannan daren in misali ana azumi da ainihin zafi ne yanayi a wannan dare ba zai yi zafi ba sa'annan babu hayaniya babu kukan karnuka ko jakuna da makamantansu da kuma alamomin cewa mutum ya ga bayan ramadan din yana ƙara kusantar allah da ayyukan alkhairi yana ƙara samun biyan bukata ga lamuransa da kuma lamuran waɗanda ya roƙa musu allah sannan kuma Allah maɗaukakin sarki yana ƙara sa masa kyamar yin aikin laifi wadda Allah baya so yana ƙara kusantar ayyukan alkhairi to waɗannan duka alamomi ne don haka ba a samu wannan ba ko kuma ba a samun wannan sai a goman ƙarshe don haka kuma kamar da muka yi bayani a baya ramadana kwanakin suna ƙarewa ne alkhairinsa suna ƙaruwa saboda haka mu roƙi Allah ya ba mu ikon tashi ya cire mana kasala mu yi don Allah in mun yi kuma Allah ya datar da mu in ya datar da mu Allah ya karba mana kuma ya tabbatar mana da sakamakon abin da muka aikata tun daga duniyar mu har zuwa makomar mu ta aljanna insha Allah sa'annan aka ci gaba da cewa a me ya bambanta goman karshe da sauran ranakun watan azumi to kamar da muka yi bayani dai shine abin da muka ambata a baya akwai su itikafi din bayan lailatul qadari sannan kuma akwai wato ainihin wato bada zakatul fitr wato ma'ana zakkan kono wanda ainihin wato ake bayarwa ga mabukata kafin a tafi sallar idi wannan kuma ba wai sai wanda ya tara dukiya ta shekara ko kuma ta kai nisabi ba ko da yaro aka haifa namiji ko mace bawa ko ubangidan bawa a yayin da ake da bayi to wannan zakar matukar suna raye kuma suna da halin fitarwa to ta waje ba a gare su su fitar da ita kafin sallar idi don wannan din yana kara. karfi wa karban ibadar mutum da ya a cikin watan azumi sannan kuma yana ƙara dankon zumunci da alaƙa tsakanin masu shi da marasa shi domin kuma wannan shi ke ƙara haɗin kan al'umma baki ɗaya ranar da za a wayi gari da wanda ake ganin bai da shi da wanda ake ganin mai shi ne kowa zai tafi idi yana murna yana farin ciki don ya ci abinci kuma al'umma sun tuna da shi don haka wannan a takaice shine bayani akan ainihin wato wannan wata mai eh, alfarma na ramadana sannan kuma mutane su lizinci istighfari su da Allah da kuma karatun alkur'ani mai girma kamar yadda muka yi bayani ko su su karanta ko su je guraren da ake ainihin tafsirai ko kuma su saurara ta kafafen watsa labarai musamman kafafen watsa labarai na rediyo talabijin jarida da kuma wannan social media da ake da shi a yanzu don haka duk waɗannan za su taimaka wa al'umma don samun kusanci zuwa ga mahaliccinsu muna fata allah ya karɓi ayyukanmu na ramadana da ma sauran ayyukanmu baki ɗaya ya zamo sanadiyar samun tsiranmu a nan duniya da lahira ya zaunar da ƙasashenmu lafiya ya yi mana dukkan wata cuta da musiba da wata annoba ya raba mu da talauci kuma ya mana kyakkyawan ƙarshe wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tambayar su sani mai lange-lange a wuri da aliyu usman taka lafiya masu son sanin ko da gaske ne an taɓa ruwan sama mai zubowa da kifaye daga sama idan kuma an taɓa yi a ina ne kuma wani irin yanayi ke kawo hakan to don sanin wannan ansar na tuntuɓi wani ganau ba jiyau ba wanda ya sha yin tafiye-tafiye zuwa wurare da dama wato madakin samunaka malam garba suleiman wanda ke da zama a birnin boston na nan amurka wanda ya ce Alhaji Usman Aliyu taka lafiya da Muhammadu Sani mai lange-lange da masu sauraronmu barkanku da warhaka. A hakikanin gaskiya ni kam wannan ba jiyau ba ne ganau ne a 1992 zuwa 1993 ba zan iya tuna shekaran ba ita a wata ƙasa da na taɓa zama a can a Dar es Salaam a wannan shekara Dar es Salaam a Tanzania. akwai iska da aka yi mai ƙarfin gaske wato kamar guguwa wanda a turance akan ce hairakin ko kuma tornado irin duk iskokin na masu ƙarfin gaske wanda Allah subhanahu ala da yake kawo komai amma a ilimin kimiyya wato science aka alaƙa da abun kamar a ce geography geographically wato jama'a za su san irin ƙarfin guguwan da ke rugawa a cikin teku wanda yake rarike teku za ta rika juyawa tana murɗawa tana murɗawa ta sama ruwa ya sama to iska yakan ɗibi da ruwan da kifaye da duk halittu na ruwan da zai iya ɗauka ya tafi da shi wuri mai nisan gaske ya zubar da su a ruwa To in aka gama ruwa aka ɗauke sai jama'a su mamakin cewa ya aka yi ga ruwa an ɗauke ga kifaye bila adadin sun zubo da abubuwa da yawa da na halittar ruwa. Tuma ba ga kifi ba. To, waɗansu suna sashe a kan abu biyu. Waɗansu su ce, kai wannan ai ikon Allah, to ai daman ikon Allah ne. Tunda in hausawa masu sauraron wannan suna ji. za su iya tunawa da waƙa shata wanda yake cewa ya je bakin teku ya ga ruwa inda yake turo ko ya ce kai tekun ikon Allah ne shi ma ikon Allah ne to wannan abin da ke faruwa ikon Allah ne din abin shi a haka dole ikon Allah ne sannan kuma su masu ilimin kimiyya sun ce to gashi wannan iska mai karfin gaske da ta ɗibo wannan ruwa ya sama ya watsu kifayen da aka ɗibo daga teku aka yi sama da su su ne fa suke zubowa sai a zaci cewa a'a kifayen nan daga can al'arshi suke zubowa to Allah mai yadda ya so ne Allah ya ga dama ma yana iya zubo kifin daga samaniya ba tare da wasu an ɗibo su daga teku ba wannan kenan to a waɗannan garuruwa akwai marogoro darussalam ita kanta da su tanga marogoro wato wannan iska mai karfi da ya ɗibo su da su tabora sunan waɗannan garuruwa da muwanza wanda yake wannan gari muwanza an san su da daman kifi tunda suna kusa da tafkin lake victoria wato wannan kaman dam ɗinmu da ke kusa da mu da chadi wanda ake cewa kaman wajejen su ba gaɗin nan to irin wannan tafkunan ko shi in an yi ruwa ya cika ya tumbatsa yana iya watso wa'annan kifaye su watso su zo doron ƙasa ba su iya kuma komawa mutane su su waɗansu kuma su suna kyaman suna tsoron kai wannan kifi adi ba a cikuwa to ɗaya daga cikin abubuwan da ke faruwa kenan wannan abu na gani tabbas banda wannan kafin ma mu tafi da nisa a nan kaduna akwai shekara da shekaru da suka wuce wannan uh, masu manya da tawa da suke kabala a kaduna ba da nisa ba an taba wani gagarumin ruwa da ya tunkuɗo kifi wanda yake aka yi giwa ta faɗi kuma kifin na shark ne kuma mutane suna kiyasin cewa wannan kifi ya biyo idan ruwa ne da ruwa ya tambaɗo shi daga teku ya biyo ya zo da ruwa ya ƙare ruwa ya ƙare wa ɗan kada ruwa ya janye ya fito tukui a bayan doron ƙasa mutane ko suka yi ta ɗiba suna ta sara da adda da yake kowa ya san shak wanda bai san shak ba to wani halittar ruwa ne kifi ne ƙaton gaske haka na mutane suka yi ta ɗibansa inda mutum zai bincika ya tambayi dattawa da suka daɗe suka zauna a nan a kabala kaduna za su tabbatar da wannan labari shekaru da dama da suka wuce wannan kenan na biyu a nan amurka ma a north dakota ne ko south dakota an taba yin irin wannan da aka yi irin wannan guguwa iska mai ƙarfi teku ta cika ta batse ta tunkuɗo ruwan da ba a taɓa zato yadda shata ke cewa ruwa na turo koye turo tun tunkuɗo to kifayen da ya turo ai bila adadin sai wanda ya gani yana nan a gwagwalin ma mutum zai gani to wannan kifaye da aka turo sai da aka hana motoci da yake sunan amerika suna da irin kiyaye hakkin halittu ko na ruwa ne ko hakkin bil'adama ko wani irin halitta suna da kiyaye kare rayukansu aka hana motoci wucewa domin gudun kada a taka kifayen nan aka dinga mai da su aiki ake na musamman na mai da su cikin teku tunda ruwa da ya janye an rasa yadda za a yi su kuma sun rasa yadda za su yi su koma to ina fatan dai masu mu suna ji da kuma masu yin wannan tambaya usman takalafi aliyu usman takalafiya da malam sani mai lange-lange ya wuri ina fatan duk kuna jin wannan da masu mu irin abubuwan da yakan faru sannan kuma bacin wannan abin da nake so masu sauraron su lura shine ko da ku diddifi a cikin garuruwan mu irin kamar misali a kano ma an taɓa yin haka kududdufai wanda yake ba za a rasa kifaye ba a ciki tarwaɗa wanda yake idan ya cika ya cika ya batse kifayen nan da suke ciki sai ruwa ya awon gaba da su ya fito da su ya wanke su in an gama ruwan nan sai ka ga kifaye a doron ƙasa a titi a rasa yadda aka yi sai a zaci a kifayen nan daga sama suka faɗo saboda ruwan sama da aka yi ruwa zato sun bi idan ruwa ne ku suka taho abubuwan da yake faruwa kenan abin da yake kawo dalilai da zaka ga kifaye a cikin gari bayan an ɗauke ruwa ina fata masu sauraronmu za su gamsu da wannan takaitaccen bayani akan dalilai da ke sa a ga kifi a doron ƙasa bayan an ɗauke ruwa inda ake zaton a tsinci wuta a makera aka zo aka tsince ta a masaka. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarihin najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri wanda an ansa mana tambayoyi game da watan azumi da kuma madakin naka mazaunin birnin Boston na nan Amurka Malam Garba Suleiman sai kuma injiniyan mu na yau Haili Hailu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice daga nan Washington. Wasanni a takaice. fito da sababbin dokoki da tsare-tsare da za a yi amfani da su a kokarin komawa gasannin kwallon kafa domin kammala kakar wasanni da aka dakatar sakamakon annobar coronavirus daga ciki za a baiwa kungiyoyi damar canja 'yan wasa har biyar a maimakon uku a lokacin wasa daya wanda hukumar fifa ta amince da shi domin tunkarar cunkoson buga wasanni da za a shiga idan an dawo wasa. haka kuma akwai zaɓin dakatar da amfani da mataimakan alkalin wasa masu kula da hoton bidiyo domin kare lafiyar jami'an da za su yi aiki tare a cikin karamin ɗaki a duk tsawon lokacin buga wasa gasannin lig da dama na duniya da aka dakatar sakamakon annobar sun soma shirye-shiryen dawowa yayin da tuni wasu so suka soma atisaye a kasar ingila kungiyar kwallon kafa ta watford ta bi sahun takarorinta brighton da aston villa wajen bayyana rashin amincewa da tsarin amfani da filayen wasa da ba na kowane bangare ba idan an dawo kammala kakar wasanni ta gasar premier ko baya ga waɗannan ƙungiyoyin uku da suka bayyana matsayarsu a fili rahotanni na nuni da cewa ƙungiyoyi da dama ba za su goyi bayan wannan tsarin ba a zaben jin ra'ayoyinsu da za a gudanar a ranar litinin dan wasan gaba na Najeriya Odion Igalo ya bayyana fatan tsawaita zamansa na aruwa a kungiyar Manchester United har ya zuwa kammala kakar wasanni igalo mai shekaru 30 ya koma kungiyar ta united ne a watan janairu daga kungiyar shanghai shankuwa ta kasar china inda kuma kwanta ragin nasa zai karkare a ranar 31 ga watan nan na mayu ana tunanin komawa gasar premier a watan yuni to amma kuma yanzu haka ana kokarin soma gasar super league ta kasar china din wanda hakan kan iya tilasta wa igalo komawa kungiyarsa ta shanghai to sai dai akwai yiwuwar kungiyar ta united ta tsawaita ragin nashi bayan da jami'anta suka yi ta bayyana gamsuwa da kwazon sa. shahararren tsohon dan damben amurka floyd mayweather ya bayyana cewa ya yi adabo da fafata dambe a rayuwarsa bayan da wasu da dama suka yi ta hasashen cewa yana shirin tada tuba tsohon zakaran na ajin masu nauyi ya lashe manyan kambuna na duniya biyar daban-daban kafin ya bayyana yin murabus daga fafata dambe amma kuma sai aka yi ta baza jita-jitar cewa tsohon ɗan damben mai shekaru 43 na shirin dawowa fagen daga to sai dai mai wada ya karyata wannan jita-jitar yana mai cewa shekaru sun tafi kuma yana son karkarewa da kuzari da karfin jikinsa ba kamar sauran 'yan dambe da basu san lokacin da ya kamata su yi murabus ba murtala faruk sanyin na a washington dc Yanzu kuma gasar fil ya dawo da takaitattun labaran duniya. Yau Asabar jami'an ƙasar Rasha sun bayar da rahoton mutane sama da dubu goma sun kamu da cutar COVID-19 cikin kwana guda, wanda hakan ya sa yawan waɗanda suka kamu ya kai dubu ɗari biyu a cewar jami'ai mutum ɗari da hudu sun mutu lokaci guda. Kasar Italiya ta zamto kasa ta uku a duniya ta samu mace-mace har sama da dubu talatin daga cutar coronavirus inda Birtaniya da Amurka ne kadai ke gabanta. Kusan watanni biyu kenan tattalin arzikin duniya ke durkushewa inda yawan marasa ayyukan yi a Amurka ya cira zuwa kashi goma sha kudu bakwai cikin dari. wanda hakan ya wuce na turai da sauran kasashen da suka ci gaba irin su japan da birtaniya tasirin cutar coronavirus ya mayar da amurka baya wadda 'yan shekaru kafin yaduwar annobar coronavirus take morar girman tattalin arzikinta a fannin ayyukan yi Domin sauraro da haka muka kawo ƙarshen jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe insha Allahu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfilu hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma hailo haile da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau aisha tusula ce ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc